ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير مشركي سنة بوتا وغمكا ودند الله بيسوكر دهجا a akan bautarsu a littattafansa ba kuma ba su da wani dalili da ilimi akan hakan madogararsu kawai ita ce kwaikwayon iyayensu ido rufe kuma azzalumai ba su da wani mai taimako da zai kare su daga abin da zai auku a kansu na azabar Allah